youth. Build the nation. Build the youth. Build the nation. Destroy the youth. Destroy the nation. Ƙungiyar Majalisar Matasan Najeriya wato National Youth Council of Nigeria NYCN reshen jihar Kebbi ta gudanar da taron gangamin tattaki na nuna murnar cikar Najeriya shekaru 63 da samun 'yancin kai. Tun farko dai a jawabin shugaban ƙungiyar injiniya Ahmad Rufai Abubakar ya ce suna nuna murnar su ne a bisa samun 'yancin ƙasar. Duk da a cewar shugaban ƙasar na fama da matsalolin kariyar tattalin arziki, rashin tsaro, yunwa da kuma tsadar rayuwa. To amma amma shugaban ya ce ba su da wata ƙasa da za su yi alfahari da kuma murna da ta wuce ƙasarsu su Najeriya. Ba da dama da suke faruwa amma duk da haka mun yarda da shugabancin jagororinmu da kuma tabbacin cewa za su kasance masu yi wa ƙasa adalci kuma da kawo hanyoyin da za a magance matsalolin da suke faruwa da wannan ne muke yi ma gwamnati fata alheri kuma muna ƙara kiran mutane musamman matasa cewa a ƙara yin hankuri kuma a kasance masu biyayya da yin abun da ya kamata insha Allah idan muka kara hakuri za a ci muyar wannan hankuri da aka samu da shi jihar Kebbi kasa ce da aka sani da zaman lafiya da biyayya kuma da yadda Allah mu a gefen mu matasa za mu ci gaba da wannan biyayya za mu ci gaba da baya goyon baya ga gwamnati kuma mu ba da shawarwari da inda ya kamata a gyara. Sunana Zinatu Yusuf Wala. ni ce deputy chairman national youth council of nigeria dama makasudin taron ga saboda mutu a nigeria murnar shekara 63 na samun yancin kai dama matasa su ne gadon bayan kowace al'umma muna kira ga matasa da allah su iya kansu da ta'ammali da miyagun kwayoyi da abin da sun ka san ba a ci gaba jama'a ba ba ci gaban community din da suke zaune bane da allah su daina yin shi muna kira ga matasa su to a haɗa kai da ƙarfin gwiwa a kan duk wani abu da ya kamata a yi musu na ci gaba ya zama a yi musu shi cikin kwanciyar hankali cikin adalci cikin gaskiya saboda idan matasa suka gurɓata duka al'umma ta gurɓata to muna kira ga matasa da allah duk wani abu da sun ka san na ayyuka ne ba na kwada ba su iya kansu domin samun ci gaban kowace al'umma duk abin da za mu ce najeriya kasan mu ci, babu yadda za a yi mu cire hakan saboda nan ne kasan mu ta gado akwai kalubale da yawa da ake fuskanta na harkar tsaro da sauransu to still muna kara kira ne da gwamnati ai sai mun hito mun buɗe baki sannan an kasancewa muna iyawa to dole na mu ƙara bude baki mu jawo kan hankalin matasan sannan mu yi kira da gwamnati domin ta ƙara tsayin daka na kawo ƙarshen harkar tsaro ga ƙasarmu najeriya baki ɗaya shi ma dai kwamishinan ma'aikatar matasa da wasanni comrade nura bala pingilla ya yi ƙarin haske tare da cewa kamar da kika gani a matasa na jihar kebbi su ma sun bi sahun matasa yan uwansu na najeriya baki daya kuma muna farin cikin wannan rana muna murnan samun incin kai na najeriya wanda yake yau duk najeriya gaba daya kowace jiha ana wannan buki to mu ma a jihar kebbi kin gani yau an fita tun da sassafe an yi tafiya tun daga farkon shigowa gari kuma dama mun ce a nan cabinet office nan ne karshen tafiya don ko kuma allah ya kawo mu lafiya lau ba matsala ba komai kamar yadda matasa kika gani a ko'ina suna annashawa suna jin daɗi na ganin wannan rana da najeriya ta samu incin kanta kamin kammala taron sakataren gwamnatin jihar kebbi wanda ya wakilci gwamna Alhaji Yakubu Bala ta fida ya yaba wa matasan tare da kuma jan su da su dukufa ainun wurin koyon ƙananan sana'o'i domin dogaro ga kai. Sakataren ya kuma ƙara da cewa. We want more of skill of, uh, acquisition centers to be established. We want to assure you that this government is determined to provide and to improve on the existing skill acquisition centers. We will also continue to partner with you and to thank you very much for this visit and to assure you for more fruitful engagement. Thank you very much. Karshen wannan rahoto kenan Yahya Abubakar labarun IMS daga jihar Kebbi a Najeriya.